min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi wa salatu wa salamu ala rasulillah alhamdulillahi rafi'id darajati liman hafaza li jalalihi wa fatihi albarakati liman intasaba li shukri abdalihi wa salatu wa salamu ala man maddat alayhi fasahatu riwaqaha wa shaddat bihi albalagatu nidaqaha almab'usin bil ayati albahira wal hujaj المنزل عليه قرآن عربي غير ذي إوج وعلى آله هادين وصحابه الذين شادوا الدين وشرفوا وكرموا أما بعد ‘yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya sake haɗa mu wannan masallaci mai albarka na babban malamin mu jagoran tabbatar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bakin cikin ‘yan shi'a da ‘yan gargajiya da malaman hada da miyagun ‘yan siyasa Malam Musa Ayuba Loko hafizahullah a wannan rana mai albarka ta ranar Lahadi wadda ta yi daidai da 21 ga watan Zulhijja hijirar mai gidanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 domin ci gaba da karatun littafin Al-Wajiz fi fiqh sunna in ba ku manta ba mun shiga Kitabul Fara'id littafin da yake magana akan gado a zamu tashi al-warisuna minar rijali mala yace masu gado daga cikin mazaje wal warisuna minar rijali ashara mala ya ce masu gado daga cikin mazaje mutane ne guda goma su wanene ne mala ya ce na ɗaya da na biyu libnu wamnuhu wato ɗa da ɗan ɗanai ba a cewa ibnu kuna fahimta ɗa da ɗan ɗanai ɗa kenan da wa ɗa da jika wa in na zala ko da abin ya yi ƙasa kenan ka wato ɗa da ɗanai ɗan ɗa misuna ne jika in babu ɗa jika makwahin uba ne yake ɗauka Shi shine ya yace li hita ala don faɗin Allah madaukaki da yace yusikumullahu fi auladikum Allah yana yi muku wasici game da ƴaƴanku lizzakari mislu hazzil unsayni dukkanin namiji rabon mace biyu ya tabbata gare shi to tunda Allah yace yusikumullahu fi auladikum da wannan malam yayi shahid cewa kenan jika matsayin uba ne yake ɗauka. misali mutum na yana da ɗa ɗan yana da ɗa sai ɗan ya rasu ko da yan rasu sai ya bar ɗanai yanzu lokacin da shi kakan yan rasu to sai ɗan ya gadi ubanai ya zama maimakon ubanai kuna fahimta to sai mala ya da wannan aya yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayin mala ce na uku da na hudu al'abu wa abuhu uba da kakanai kun ga can sai mala ya fara da ɗa da ɗanai ma'ana ɗa da jika to yanzu sai an ka ce kuma al'abu wa abuhu uba da kakanai wa in ala ko da abin yayi sama ma'ana idan babu uba kaka makwahin uba yake ɗauka kuna fahimta li liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki da yace wali abwayhi likulli wahidin minhum as-sudus wali abwayhi ya tabbatar ma mahaifa ne likulli wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya daga cikin su yana da dai bisa shidda na dukiya in kana lahu waladun in yana da ya ma'ana yana da ɗa namiji ko mace za a ba kowane ɗaya daga cikin uwaye ne ɗaya bisa shidda na dukiya shahid a cikin ayar kawar malam na nuna tunda an ce wali abwaihi hili kulli wahidin minhum sudus to in babu uba kaka makwahin uba yake ɗauka kuna fahimta mala ce eh, wal jaddu abun kana iya cato ya za a yi kaka ya ɗauki matsayin ɗa matsayin ɗanai ma'ana waton kaka ya zama matsayin ɗanai sai ce wal jaddu abun ai shi kaka matsayin uba yake to ana son dalili a sunnar manzon Allah wanda ya nuna kaka matsayin uba yake sai mala yace wale za kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam don ka san kaka matsayin uba gare shi a shari'ar musulunci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kulu yana cewa ana ibn abdul muttalib ni dan dan abdul muttalib ne kun ga ai abdul muttalib baban abdullahi na abdullahi baban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan Abdul Muttalib me matsayi ne a wurin manzon Allah kakan manzon Allah ne to kuma gashi manzon Allah ya ce ana ibn Abdul Muttalib shahid a cikin hadisin kenan kaka makwahin uba yake kuna fahimta to kun ga ashe wasan jika da kaka akwai ta kasa <laughs> <laughs> Hausa suna da irin wannan al'ada sai ka ji kakan mutum ta ce mijina ba mijinki bane dan kenan mala yace na biyar da na shidda al-akhu wa ibnuhu ɗan uwa da ɗanai wanka ko kuma kuna fahimta wanka shaƙiƙi ko wanka li'abbi wanka wanda yake ku guda ubanku guda da shi ko wanka wanda kuke uba guda to da ɗanai kuna fahimta in babu shi ɗanai wa in taraha ko da abin ya ja ya yi nisa kuna fahimta ko an samu jinkiri ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan wanka kuna fahimta shine wa in taraha liqaulihi ta'ala don faɗin Allah maɗaukaki da yace wa huwa yarisuha illam yakul laha waladun wa huwa shi dan uwa yarisuha yana gadon ya uwa tai illam yakul laha waladun in ba ta da ma'ana ana nuhin in ba ta da ba ta da to shi ɗan uwanta shaƙiƙi ko abbi, zai kwashe gaba dai ya gade ta amma in ita ta tami za ta gado garai rabi rabi take gado amma wa huwa yarsuha in yakullaha waladun shi zai gare ta in ba ta da to shine ake son ka lura malam yana nuna ma ɗan uwa to haka ɗanai haka duk wani abin ya tahi malam ce al'amru wa ɗan uwan uba da ɗanai wa in ada, ko da abin yayi nisa li qaulihi ta'ala don faɗin Allah da ya ce alhiqul fara'ida bi ahliha ku riskar da faradi ga ma'abuta ne dama ba Allah ya lisa waɗanda za a ba faradinsu ba to kowa ka cin gado da faradi ku riskan mai fama baƙi abin da ya saura bayan masu cin faradi sun ci faradinsu fa huwa li aular rajulin zakarin to namiji mafi kusanci ga mamaci to sai a bashi saura za mu zo mu ba da misali da wannan waton suwa suke cin gado da asibci idan aka ba masu cin faradi to wanda yake cin gado da asibci duk abin da an ka tattara sai a bashi za mu ba da misali ga wannan insha Allah mala ce na tara azzauju miji li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah da ya ce walakum nisfu ma taraka azwajukum ku kuna da rabin abin da yanku sun ka bari kana aure da mata sai ta kwade ta mutu ba ta da ɗa gare ka ko ga wani to sai a raba dukiyar ta kuna fahimta nawa a raba ta biyu a baka rabi ka kwashi kaya mala ce na goma almaula almu'tib kuna fahimta sai ya zama almu'tib ba almu'tak ba don ismul fa'il na ba ismul maf'ul almaula almu'tib watun. mai gida wanda ya iyanta bawa kana da bawa sai ka ce wani idan yanzu ka zama ɗa to yanzu wal'anci ne yana gawa wal'anci ne yana gare ka liƙaunihi sallallahu alaihi wa don maganar manzo Allah da ce alwala'u liman ataka wal'anci yana ga wanda ya iyanta ashe in ka iyanta bawa in ya kwaɗe ya mutu baya da masu gado tunzu za ka gade shi saboda mi saboda wal'ancin da an nan gare ka liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam alwala'u liman ataka shi wal'anci kun ga ba a sai ba a kyauta yi haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ka nuna nan malam ya yi muna abu ne a takaice sai komo ya tsallaka yace safi minan nisa'i masu gado daga cikin mataye wai malam yana son ya gwada ma gogaggen malamin fiqhu na kai ya buɗa ma abin ya zama ya kai ka yadda zaka kwakwalwarka za ta rikice kai ya ce ma masu gado cikin mazaje yan an buɗa guda goma sha biyar na su yi ma yawa sai ya ce alwari suna minar rijali ashara masu gado cikin mazaje guda goma na in ka ƙara ba sai ka wacce abinka su kai guda goma sha biyar kuna fahimta haka sai ya ce walwari satu minan nisa'i sab'un masu gado cikin mata sai ce ma bakwai na saboda a ɗauke ka mataki mataki yana nuna gogewar wannan malamin a cikin karatu a ɗauke ka mataki mataki yadda za ka gane yace ta ɗai da ta biyu albintu wa bintul ibni wato ɗiya da ɗiyar ɗiya da ɗiyar in mutum ya mutu ya bar ɗiya ta yi dama kowa ya sani za ta yi mi za ta gada rabin dukiya to da ɗiya da ɗiyar ɗanka yanzu da kan mutu kana da ɗa ɗan ya rige ka mutuwa amma yana da ɗaya sai ba ya ce to tana cikin masu gado saboda makwahin ubanta take ɗauka amma ba ka san ubanta ake bata ba shi ne ma ya ce albintu wa bintul ibni wa in zala abuha ko da abin ya yi ƙasa ɗiyar ɗan ɗan ɗan ɗan ɗanka <laughs> kuna fahimta shine wa inna zala abuha li ƙaulihi ta'ala don maganar Allah da yace yusikumullahu fi auladikum ku diba yadda malam yake ta ɗaukar ayar yana iktibasi yana shahid da ita ya kawo a magana da take da alaka da ita ya koma ɗauko ta sai ka ce to wai me alakar ayar yana sun bayan duk ya kare ma waɗannan sai ya ɗaukan ma ɗai bayan ɗai ya ce dalilin da ya samu ka ce kaza saboda dalili kaza da kaza don haka dai nan kawai ya baka dalili na qadiya daga alqur'ani yusikumullahu fi auladikum kuna fahimta Allah yana yi muku wasici ga 'ya'yanku Malam ce na uku da na hudu al'ummu wal jadda uwa da kaka uwa dami da kaka in babu uwa sai kaka ta zaune makwahin uwa me yasa har yanzu dai li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki da yace wali abwayhi li kulli wahidin minhum as-sudus ya tabbatar ma mahaifa ne shi mamacin li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗaya daga cikinsu? wato yana da ɗaya bisa shidda na dukiya kaga yana son ya nuna ma to tunda an ce li kulli wahidin minhum as-sudus dama ba za a ba mahaifiya sudusi ba a ba mahaifi sudusi to yadda an hakawo za a ba kaka sudusi haka ita ma kaka shine al-ummu wal jadda wato uwa da kaka mal ya na biyar al-ukhtu ya uwa ya uwa ya uwan nan shaqiqiyata ko li abbiya li qawlihi ta'ala don maganar Allah madaukaki da yace in imru'un halaka laysa lahu waladun idan mutum ya halaka in an ka samu mutum ya haɗe ya mutu laisa lahu waladun baya da ɗa walahu ukhtun amma yana da ƴan uwa an ka ce baya da ɗa ana nuhin baya da ɗa baya da ɗiya domin kalimar walad ya kumshi ɗiya maza ya kumshi ɗiya mata don shi can kawai sai Allah ya ce yusikumullahu fi auladikum ga 'ya'yanku 'yan an ka zo sai a yi ma bayani ga abin da mace ka ɗauka ga abin da namiji ka ɗauka to in mutum ya halaka ya kwaɗe ya mutu laisa lahu waladun baya da ɗa baya da ɗiya walahu uhtun amma yana da ƴan uwa falaha nisfu ma taraka sai a bashi rabin abin da tabbari kuna fahimta falaha sai a bata rabin abin da ya bari kuna fahimta ita za a bata mi, rabin abin da ya bari amma shi fa zai gade ta duka don haka in imru'un halaka in mutun yan mutu laysa lahu waladun baya da da baya da diya walahu ukhtun yana da yan uwa yan nan shaqiqiya ko li abiya falaha nisfu ma taraka sai a raba dukiya ta biyu daidai daidai sai a bata mi sai a bata rabi kuna fahimta to yanzu in an ka bata rabi ita dai aggare wa adda wancan rabi <laughs> kuna fahimta wannan za ku lura me amfanin suwa suke asibci ko mace tana zama asi asiba a'a sai inda wani dalili za mu kawo kuma sai ku ji yadda za a yi ya za a yi da sauran dukiyar ‘yan an kabari tunda ita dai Allah ya huɗu ga abin da za ta ci kuna fahimta mala ce na bakwai almaula almu'tika kuna fahimta wato uwar gida wadda ta iyanta can ba mun huɗu namiji wanda ya iyanta yaro ne ba to yanzu mace ta kamar yadda Aisha ta wa barira mun tsallake kenan na shidda azzauja mata kuna fahimta na shidda mala yace mata matakka ita ma tana cikin ni? masu cin gado li qaulihi ta'ala walahunna rubu'u mimma taraktum su mata Ɗai bisa hudu ya tabbatar musu mimma taraktum na abin da kun ka bari amma da sharaɗi in lam yakul lakum waladun in ba ku da ɗa ba ku da ɗiya kai kan mutu baka da ɗa baka da ɗiya sai a raba dukiyarka kashi hudu sai a ba matanka kashi guda in ita ɗaita a raba kashi hudu a ba ta kashi guda wa za a bai wa saura sai a koma maganar masu cin gadon ka da asibiti sai a dibo a ga su wane ne ƴan uwanka shi na nace muku zamu dan bada misalai game da wannan mala ce shine al-maula al-mu'tika mace wadda ta iyanta irin yadda Aisha ta iyanta barira kusa abin da ya faru barira ta zo ta kai ma Aisha ƙara ga halin da take ciki a cikin a cikin iyalanta waɗanda suke masu gidajenta Aisha ta ce ki je ki faɗa musu su faɗi nawa kike in biya ki amma wal'anci na gare ni sun kace san ba su yadda ba su wal'anci na gare su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce je biya faɗa musu an yadda bayan an faɗi haka nan sai manzo Allah ya tashi yayi bayani bayan annabi ya yi bayani ya ce wal'anci yana ga wanda ya yanta shi kenan sai sun ka miƙa wuya saboda su da manzon Allah ya ce za miƙa wuya za a yi kun san waƙiya da ta faru tsakaninta da mijinta mugis wanda malaman fiqh suna baɗin hukunci hukunci karkashin wannan cewa idan kina boya mijinki yana bawa to yanzu idan an ka iyanta ki aurenki yayi fasi ba sai ya sake yake ba amma in kina bukata sai ki ce ke tabbatar da wannan auren ya zaka gano wannan mutane na guda biyu guda na wato mutane na guda biyu kafirai da miji da mata duk kafirai na sai kawai mata ta musulunta yanzu akwai auren ta da mijinta bayan ta musulunta ana nan ana nan kawai can sai ya yanke shawara kai wa gaban iya barinta sai ya biyo ta shi ma ya amshi kalimar shahada kuna fahimta to shikenan ba sai an sake sabon dauran aure ba auren su yana nan ko da an samu dogon lokaci an samu tsawon zamani tsakanin aure ne da ita amma yanzu da tan musulunta yana kafiri to ba ca akai tunda ta musulunta kai baka musulunta ba ba ta takarda a'a musulunta da ta yanzu auren yayi fasi amma in ya biyo ta yace shi ma ya musulunta shikenan musulunci ya yadda su ci gaba da zaman su saboda musulunci ya roshe abin da ya gabata can baya wannan iya cewa to taro ai ba a tsaya an kai dauran aure ba ayi kan a'a da sun hwadi kalmar shahada an roshe komi Ah, to ba a tsaya an kai ɗaurin aure ba dace ya kai Allah uku na ko Isa ɗan Allah na ko babu Allah yana hudin kalmar shahada an ka ce wannan yanzu an goge to yanzu hakaka ka magana wai ba a yi kaza ba a kaza ba a ita shari'ar musulunci biyar ta zakai ba kai zaka ba ita za ta bi ka ba don haka idan mace tana aure da miji mijin nan yana bawa ita tana boya an ka iyanta ta ana iyantawa aure yayi fasi to jarabawar da mugis ya samu kenan ya samu kai ne cikin matsala so wanda yake na tashin hankali har manzon Allah da kai ne ya je wurin barira yake tambayar ta bake koma mu mugis take cewa umurni na kake bani ko shawara in umurni na to tashi ɗaya zan yi in koma yace a shawara ne ka baki tace to ban so ne akwai matsala ko ba matsala ba na an ustazu in an ka ce mace ba ta son ka don Allah ka yi hankuri <laughs> kuna bayanta ka yi hankuri babu wani magana wani abu duk wani shahe-shahe da za a yi a ce ahlus sunna wal jama'a naka ba a son ka to shikenan ka yi hankuri ke ma in yace bai son ki yi hankuri sai Allah ya baki wanda ya shi saboda haka a ƙa'ida ta aure ba a auren dole mi a gaba mala yace almustahiquna littarika waɗanda suka cincinta a ba gado idan an ka mutu akwai waɗanda su sun ka cincinta a baiwa gado mala yace lit littarika salasatun masu cin gado fa kaso ne guda uku zufardin wa asaba wa rahimun masu cin gado da farilla waɗanda su farali suke ci a cikin gado wa asaba da masu cin gado da asibci to ya kamata wannan in ba mu asamin don mu duka me ake kira asibci da hausa dukkaninku nan in mun ka zo mun ka zauna zaure in ana yi muna karatu yan an ha kawo maganar masu cin gado da asibci sai dai a ce asibci kuma asibcin ga larabci na <laughs> Allah ya ji kan babban malami Dr. Saminu wallahi da mutane sun san kowane ne Dr. Saminu da bai kamata iri ne ma ya zanka yadda kana cikin Sokoto baku da alaka da shi ba saboda mutum ne wanda Allah ya wa wata baiwa wadda hatta wasu malamai na wasu wurare su mamakin suka yi ma a ce Sokoto yake amma kuma mutane da yawa Sokoto ba su amfana da shi ba saboda mi saboda kila rashin sanin kima da darajar ilimin zaka zo ka cimma malami ya kai malami amma idan aka zo maganar mirasi sai kaga yana da rauni saboda mi saboda ba a maganar gado sai radda an ka mutu mutuwa kuma ɗaya a ɗauka can jibi a ɗauka can kuma ku sani da ake cewa sanin ilimin gado fardu kifaya na kuna fahimta to me ake nufi da fardu kifaya ba ana nufin da wasu sun san shi shi kenan ba a'a wurin ta'arifin fardu kifaya dole a ce iza qama bihi ba'dul kafi saqada anil baqina idan wasu sun ka tsayu da shi waɗanda sun wadata to ya faɗi ga saura amma in an ka zauna gaba ɗaya ba a san ilimin gado ba kuma duk mun taro masu sabon Allah muke a ce yanzu a unguwa abinda ya kamata a samu malamin gado malami uku sai zan gudana yanzu duk mun yi taro cikin sabon Allah dole mu samu wasu zakakurran ɗalibai masu basira waɗanda suna da fahimta mu ce wani eh kai gado ake son ka karanta mun ɗauke nauyin abincin ka mun ɗauke komi sun muka ka zo ka yi tabakuri a cikin ilimin mirasi haka ya kamata kuna fahimta don haka masu cin gado da faradi ko masu ci da asibci kuna fahimta kalimar da za a fassara asibci shi asamin ɗin da na ce muku me za a ce ma asibi masu cin mai cin gado da asibci mai sunan asibci da Hausa <laughs> warahim da masu cin gado ta hanyar zumunta walfurudul furudul muqaddara fi kitabillah gado wanda an karaba a cikin littafin Allah wanda Allah ya ba kowa kaso ne sittatun kaso ne guda shidda annisfu akwai masu cin rabi warrubu akwai masu cin ɗai bisa hudu wasu munu akwai masu cin ɗai bisa takwas wasu lusani akwai masu cin biyu bisa uku wasu lusu akwai masu cin wacin sulusi ɗai bisa uku wasu lusu akwai masu cin sulusi wannan ne faradi da Allah ya ambata a cikin alkur'ani ina dalilin haka mala ce kalla abin da zan haɗa ma fa nisfu hamsa rabi faradi na na mutum biyar nau'ukan mutane guda biyar su suke cin rabi a cikin gado su wanene ne waɗannan mutanen malace ce na ɗai azzauju miji idza lam yakul lizawjati waladun idan matar bata da ɗa sai miji a raba dukiyar ta biyu a ba miji rabi ina dalilin a ba miji rabi mala ce li qaulihi ta'ala wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna waladun rabin dukiyar matayenku ya tabbatar muku in lam yakul lahunna waladun in su matan ba su da ƴaƴa ma'ana ba ta da iya ko da kai ko da wani ba ta da ɗa ko da kai ko da wani yanzu kenan cikin mutane guda biyar masu cin masu cin rabi a cikin gado akwai wa akwai miji wato wannan abin da yasa sa malam yayi ma haka wai saboda ka wa kanka nizam ya zan wa kanka tsari mafi karamci ka tashi da daddare masu cin gado da faradi din nan dare guda kana iya haddace su ka gano suwa suke cin gado a cikin gado suwa suke cin rabi sai ka ce mutane ne guda biyar sai mala ya ɗaukan masu ɗai bayan ɗai ɗai bayan ɗai ka wa kanka tsari ya zama ko kwana an ka tashe ka kana iya gano e to lallai wane da an ka ba rabi bai ciki don nau'in mutane ne guda biyar kuma bai cikin guda biyar ɗin nan kuna fahimta mala ya ce na biyu albintu ita ce ɗiya kenan miji yana ɗaukar rabi in mata ce bata da mi bata da da bata da ɗiya, ko da shi ko da wani na biyu ita ce mi ita ce ɗiya. li ƙaunihi ta'ala don maganar Allah da ya ce wa in kanat wahida wala idan ɗiya kwara guda ta za a bata mi za a bata rabi kenan kaga da miji da ɗiya dukkaninsu suna cikin masu cin rabin gado idan wannan sharaɗin ya kama na uku bintul libni diyar da kai na kan mutu to ko da kana da ɗa ɗan ya rige ka mutuwa amma ya haihi ɗiya kuna fahimta li'annaha taqumu maqamal binti bil ijma domin ita ɗiyarɗa, to makwahin ɗiyarka take bil ijma'i da ijma'i kuma kun san ijma'i hujja ne a addinin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah yake cewa al'umma ta ba ta tattaruwa akan mi akan bata to kamar ka ce meye hujjar cewa ɗiyaɗɗa ita ma tana cikin masu cin rabi mala ce bil ijma'i saboda ijma'i qala ibn munzir babban malamin musulunci ibn munzir yake cewa ajma'u malamai sun yi ijma'i ala anna bani libni wa banatin libni watun cewa ɗiyan ɗa da ɗiya maza na ɗa da ɗiya mata na ɗa ya na maƙamal banina wal banati watun suna tsayuwa matsayin maza suna tsayuwa matsayin mata ya hausa za ta hito sai ma ce zukuruhum ka zukurihim kuna fahimta zukurihim zukuruhum mazajensu ka zukurihim kamar mazajensu na kuna fahimta wato bintul libni diyadda diyadda kuna fahimta matsayinta kamar diyakka take dan da matsayi ne kamar danka yake kenan diya mata guda goma na danka matsayinsu kamar diya mata guda goma diyanka diya mata guda maza diya maza guda goma na danka matsayinsu kamar diya maza guda goma diyanka kuna fahimta shine zukuruhum ka zukurihim mazajensu mazajen ɗiyan ɗiyan ɗiyan wato mazaje daga cikin ɗiyan ɗiyar ɗanka ɗiyan ɗiyar ɗanka to mazajensu kamar ɗiyanka na wa ina suhum ka ina sihim mataye cikin ɗiyan ɗiyar ɗanka kamar ɗiyanka na kun fahimta hausa ta hito to kun san dai sakkwato ita a ƙarshen hausa kano gwaranci akai <laughs> kuna fahimta suna na idza lam yakul lil mayyiti waladun li sulbihi amma ho da sharadi in shi mamacin bai da ɗa na tsatso ne wato duk wanda ya sada ka da mamaci in akwai shi to kai baka cin gado wasada jika jikanka wasada ka da shi kai dai kai ka sada kai ka wato kai ka sada ka da mahaifinka to in akwai ka babu labarin jikan ka ya koma zero in babu ka sai ya shigo kuna fahimta shi ma malam zai yayi muna babe mai kyau akan wato hujubi waɗanda in akwai wani wani bai cin gado ko ko in akwai wani zai rage ma wani da kaza ya koma kaza don haka malam sai ya ce na hudu da na biyar al'uhutu shaqiqa ƴan uwa shaqiqiya kuna fahimta ƴan uwa shaqiqiya kuna fahimta wal uhutu li'abbi da ƴan uwa li'abbiya in ba ku manta ba shekaran jiya a hayoyin da muka karanta suna magana akan yan uwa waɗanda suke na wajen uwa kuna fahimta to nan yanzu ana maganar yan uwa wadda take uwanku guda ubanku guda ko ko yan uwa wadda take ubanku guda to ina dalili sai ya kawo inimru'in halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun han nisbu ma taraka idan mutun ya halaka bai da da ana nuhin to bai da da bai da iya to ita wannan ƴa uwa ta wadda a gare ne wala hutun amma yana da ƴa uwa wala hannisku ma raka to ta samu rabin abin da ya bari kun ga har yanzu malam yana ci gaba da kawo ma cewa masu cin rabin nan guda biyar na ga sunan ya kawo ma guda biyar aiki guda an ka bi ka shine ka tashi bayan sallar asuba ka haddace masu cin rabi guda biyar din nan daren harko kenan dare na biyu sai ka dora wa rubu naini masu cin rubu'i cikin gado masu cin ɗai bisa hudu mutane ne guda biyu babu na uku su wane ne na farko azzauju miji idza kana lizzaujati waladun in mata tana da ɗa miji na yana aure da mata tana da ɗa ko iya ko da shi ko da wani sai ta kwaɗe ta mutu sai a kasa dukiyar ta kashi hudu sai a bashi kashi guda kenan yana cikin masu cin rubu'i ko baya ciki li qaulihi ta'ala fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna saboda maganar Allah da yace in matan matan ku suna da 'ya'ya, ko da ku ko da wasu to shikenan falakumur rubu'u mimma tarakna za a ba ku ɗaya bisa hudu cikin abinda sun ka bari na biyu cikin masu cin rubu'i mala yace azzauja mata mata tana cin rubu'i kamar yadda miji ka cin rubu'i in mata ce tana da ya amma yaushe mata take cin rubu'i malar ce in lam yakul zawji waladun in shi mijin bai da da yanzu kai kan mutu baka da da ko da ita ko da wani baka da iya ko da ita ko da wani sai a kasa dukiyarka kashi hudu a bata kashi guda kuna fahimta li qaulihi ta'ala don maganar Allah da ce wala hunnar rubu'u mimma taraktum su mata suna da rubu'i dai bisa hudu cikin abin da kun ka bari in lam yakul lakum waladun in baku da da ko iya ko da ita ko da wani sai mi malai ce wasu muna fardu shi ne wasu munu sumuni masu cin ɗai bisa takwas na gado fardu wahidin kaso guda ne kaso guda na ka cin sumuni ma'ana yanzu cikin magada nau'in magada kaso guda ka cin ɗai bisa takwas wani na ka cin ɗai bisa takwas wa huwa zauja ita ce mata in kana lizauji waladun in miji yana da ɗa kai na kana aure da mata guda ko biyu ko uku ko hudu amma kana da ɗa ko guda ko biyu ko da su ko da wata wadda ka saka to gashi nan fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum in kuna da ɗa ko ɗiya ko da su ko da wasu falahunna sumunu mimma taraktum za a ba su ɗaya bisa takwas na abin da kun ka bari kuna fahimta nan duk yana son ya hiddan ma faradi wanda an haƙaddara a cikin littafin Allah yace ma ga kason su nan yace wasulusani fardu arba'a biyu bisa uku masu cin gadon biyu bisa uku to mutane nau'in mutane ne guda hudu su wane ne mal yace albintani Wabintan bintal libni kuna fahimta albintani 'ya'ya mata guda biyu 'ya'ya mata guda biyu suna cin mi sulusani biyu bisa uku na dukiya wa libni da iya biyu na ɗa don waye komo ma da waccan ƙa'ida ɗiyan ɗanka mata makwahin ɗiyanka mata suke ɗiya biyu mata naka za a ba su mi biyu bisa ukun dukiya za a kasa dukiya kashi uku a basu kashi biyu to haka ɗiya mata guda biyu na ɗanka za a basu biyu bisa uku na dukiya da mi ma ya shahid ce faɗin Allah fa in kunna nisa'an fawqasnatayn falahunna sulusa ma raka. fa in kunna nisa'an fawqa idan mata sun kasance biyu zuwa abin da ya sama ba za ka ce wai da saman biyu abin da ya sama ba nan za ka aji larabcinka za ka bi alqur'ani fa in kunna nisa'an fawqa falahunna sulusa ma taraka idan mata sun kai biyu zuwa abin da yayi sama falahunna sulusa ma taraka za a ba su biyu bisa ukun abin da na dukiya kuna fahimta malam ya yi shahid da wannan aya don ya yi ma ishara da ɗiyan ɗan kamata guda biyu har zuwa goma da ɗiyan kamata guda biyu har zuwa goma za a ba su biyu bisa uku na dukiya amma in guda ta za a ba ta rabin dukiya shine wa in kanat wahida falaha nisfun malam ce na uku da na hudu al ta shaqiqatani 'yan uwanka mata kuna fahimta kuma shaqiqai uwa guda uba guda wal ukhtani li'abbin ko ko ƴan uwanka mata kanninka ko yanninka waɗanda kunka hada uba li qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukaki fa in kana tasnatayn falahuma sulusani mimma taraka fa in kana tasnatayn falahuma sulusani mimma taraka in matan sun kasance biyu to falahuma sulusani mimma taraka za a ba su biyu bisa uku na abinda mamaci ya bari ma'ana ƴan uwa na mata shaƙiƙai ko abbai. yakkata uwarku guda ubanku guda su biyu suke ko su uku yakkata ubanku guda su biyu suke ko su uku su ma za a kasa dukiyar ka kashi uku a ba su dubisa bisa ukun dukiya mala yace al'ummu lam tuhjab uwa in ba a samu kance ta ba eh, eh wasulusu fardus naini sulusi faradina na mutane guda biyu mutane guda biyu suke cin ɗai bisa ukun dukiya suwa ne al'ummu izalam tuhjab mahaifiya in ba a sha makance ta ba to suwa suke sha makance mahaifiya mun san da ma a ƙa'ida mahaifiya me ake bata sudusi eh wali abwayhi li kulli wahidin minhum sudusu in kana lahu waladun fa in lam yakul lahu waladun wa fa li ummihi fa ummihi as-sulusu kuna fahimta to yanzu me zai hana ta ci wannan su kuna fahimta to shine malam nan sai ce al'ummu izalam tuhu Uwa, in ba a sha makance ta ba sai a ba ta sulusi don mi fa in lam yakul lahu waladun wa warisahu abahu fali ummihi as-sulusu kun ga mutun na yan mutu sai bar uwa da uba shi bai da ɗa bai da jika bai da kowa kuna fahimta in ba su ba to sai a kasa dukiya ta kashi uku sai a bawa a ba uwa ta kashi guda ta ci sulusi kuna fahimta sauran kashi nawa kashi biyu sai a miƙa ma uba ne to amma mi zai ɗauke ta nan kuma ya sake rage mata kaso daga sulusi ta sake komawa sulusi shine yan akwai kuma yan uwa mutum na yan mutu ya bar uwa da uba sai kuma yana da yanne ko kanne yana da yanne ko kanne to sai a yi mi kuna fahimta sai a kasa dukiyar kashi shidda sai a ce ma uwa ta ɗau kashi guda kun ga can in babu kowa bai da yanne bai da ƙanne shi ɗai yake uwa da uba ya bari sai a kasa kashi uku a ba uwa kashi guda a ba uba kashi biyu haka in yana da iya yan mutu sai a kasa dukiya kashi shidda a ba uba kashi guda a ba mi uwa kashi guda sai a ba ɗiya kashi hudu to yanzu yana da uwa yana da uba amma bai da ɗa bai da jika amma yana da ƙanne ko yanne to kuma sai a koma rabawa kashi shidda sai a ce uwa ki yi hankuri baki samun kashi kashi baki samun ɗaya bisa uku ki ɗauki ɗaya bisa shidda an bar kashi nawa kashi biyar sai a ce ma uba ya kwashe wai mi musulunci ya kalla saboda yanzu kashin nan biyar suna rigan kashin ta guda ƙariya don yanzu akwai yannenai duk sun koma karkashin wa akwai kannenai sun koma karkashin uba shi ka biyan kuɗin makaranta shi ka sawo gumi shi ka ce hone talla ce a bashi kashi biyar sai ya ɗan ƙara <laughs> kuna fahimtar adalci na addinin musulunci shine mala yace izalam tuhjab in ba a sha makance ta ba kun ga kenan yan uwanka sha makance uwarku suka yi daga samun sulusi ta tashi ta koma sulusi mala yake cewa ni na lisnani fasa'ida min al-ikhwa wal akhawat mutum biyu zuwa abin da ya sama na 'yan uwa maza ko 'yan uwa mata amma li ummai waɗanda kun ka haɗa uwa idan akwai 'yan uwa guda biyu zuwa abin da ya sama ƴan uwan nan mata na ko maza amma uwa kun ka hada dama mun hada cewa shi ɗan uwa wanda yake shaqiqi ko li'abbi kuna fahimta shi jira ɗaya ya kai gaba ɗaya shi hakwashewa in babu kowa <laughs> kuna fahimta zan ba ku misali da yadda ɗan uwa yake asibci ya kwashe komi to yanzu waɗanda an ka hada uwa da suna kuma can mun haɗu cewa in ƴan uwata a gare shi in ta mutu gaba ɗaya ya shi dukiya in shi na ya mutu rabi aka bashi to yanzu ƴan uwa na a gare maza ƴan uwan kuma ba na uwa guda uba guda ba ba na uba guda ba na uwa guda ko ko ƴan uwa na a gare mata ba na uwa guda uba guda ba a'a na uwa guda uwa sun ka haɗa kawai sai ma ya ce liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah cewa wa in kana rajulun yurasu kalala kuna fahimta ai iza da rajulan idan an ka samu mutum yurasu kalala za a gade shi a matsayin kalala man laysa far'un wala asalun wanda bai da bai da uba bai da kaka bai da da bai da jika kuna fahimta za a gade shi kalala to me zai faru a umra'atun walahu akhun ko ko mace ta za a gada kalala bata da uwa bata da uba bata da da bata da jika me zai faru fali kulli wahidin minhum as-sudus kowane ɗaya daga cikin su sai a bashi ɗaya bisa shidda na dukiya kuna fahimta ƴan uwan sai a ce ɗaya bisa shidda na dukiya za a ɗauka fa in kanu aka sara min zalika wa hum shuraka fi sulusi in ko sun fi haka yawa ma'ana da biyu na zuwa uku zuwa abin da ya sama wa hum shuraka fi sulusi sai a basu a kasa dukiya kashi uku a basu kashi guda ku kula mu ɗauka yanzu mata na su biyar da maza su biyar uwanmu guda da su sai nin mutu Ba ni da uwa ba ni da uba ba ni da ɗa ni da jika yanzu mi a garan ƴan uwa li ummai ina da mata guda biyar ina da maza guda biyar to sai a kasa dukiya ta kashi uku kuna fahimta shine ma'anar fahum shuraka fi sulusi sai a yi su yi tarayya a cikin sulusi ba a cewa li zakar misul hazal unsa yana daidai wa daidai yan an baka miliyan guda miliyan guda za a bata to duk abin da ya kamata ku jira Shi ne, to wai sauran dukiyar waza a ba ita <laughs> kuna fahimta mal ya ce Shi shina da yawa to to amma ya kamata mu sa na shidda ɗin ga ko yawa gare to yanzu da malam ya ce wal furudul muqaddara fi kitabillahi ta'ala sittatun farali da anka kaddara anka raba cikin littafin Allah kaso shidda ne kuna fahimta to ku kula cewa ce almustahiquna littarika salasatun zufardin din. to sai ya dauki masu cin gado da faradi yanzu bayan ne sewa masu cin gado da asibci su a suke cin gado da asibci kuma wane ne asibi wato kamar yadda ni ce muku ku samo mi ake kira asibi da Hausa amma ku bari in hito muku da shi malamai a istilahi malaman fiqhu sai su ce man yahuzu kullal mali indan firadihi wanda ka kwashe dukiya gaba ɗaya in ya kaɗaita in an ka ce shi a akwai to duk duka aka kwashewa a bashi ko ku a a tsaye ya kai masu cin gado da faradi kowa ya ɗauka mai cin kaso kaza mai cin kaso kaza bayan an ba kowa duk abin da an ka bari sai a tattara a bashi to wane na kuna fahimta asibci kala ne guda uku kuna fahimta akwai asibin binafsihi. akwai asibin bigairihi. akwai asibin ma'a'gairihi. kuna fahimta akwai mi asibun bi nafsihi akwai asibun bi gairihi akwai asibun ma gairihi amma ku bari in ba ku misali Mutun na yan mutu kuna fahimta sai ya bar uwa ya bar uba Mutun na yan mutu ya bar uwa tai ya bar uba ne in mun ka zo sai mu kasa dukiya ta kashi nawa sai mu yi ma dukiya ta kashi uku in mun kai ma dukiya ta kashi uku sai mu ce ma kuna fahimta uwa ta ɗau kashi guda sauran kashi nawa kashi biyu sai mu ce uba ya kwashe kashi biyu bil fardi aw bit ta'sibi bit ta'sibi kuna fahimta da asibci sai ya kwashe kashi biyu to ba shi ba mutun na ya mutu sai ya bar mata ya bar dan uwa mutun ya mutu bai da da bai da jika bai da kowa sai ya bar mata ya bar dan uwa yanzu in mun ka taho ya zamu raba gado ne sai mu raba dukiya ta kashi hudu in mun ka raba dukiya ta kashi hudu sai mu ce mata ce bismillah sai ta kwashe kashi guda sauran kashi nawa sai mu ce ma dan uwa ne shaqiqi ko li abbi kwashe kashi uku bil fardi aw bit ta'sibi bit ta'sibi kuna fahimtar fomula ta da ka gane ta shi kenan? ku ɗauka mutun na yan mutu yabbar uwa yabbar uba yabbar da sai mun ka taho mun ka isko dukiya tai a Allah ya za a yi sai ka ce a kasa ma dukiya kashi shidda in an haka sa dukiya kashi shidda sai ka ce uba ne ya ɗau kashi guda sauran kashi nawa sai ka ce uwa ta ɗau kashi guda sauran kashi nawa sai ka ce ɗa ya kwashe bil fardi au bit ta'asibi kuna fahimtar yadda abin yake to mutum na 'yan mutu kuna fahimta sai ya bar mata ya bar ɗa da 'yan mutu sai ya bar mata ta ya bar ɗa ne kana tahowa yaya za ka yi sai ka ce a kasa ma dukiyar nan kashi takwas ana kasa ta kashi takwas sai ka ce ɗauke kashi guda yanzu in mata ta ɗau kashi guda kashi nawa an ka bari kashi bakwai sai ka ce ɗaya kwashe kashi bakwai bil fardi au bit ta'sibi to formular da zaka dauka kenan sati mai dawowa in Allah ya kai rayuwar mu zamu dauka sai mu dauki abin filla filla wato rashin gane formular shi kasa da yawa yawan mu ɗaliban ilimi sai mu ce gado wahala gare to akwai abin da bai da wahala ai komai yana da wahala sai dai a sa kai to sai dai tunda nan zamu tsaya sai isharar da zan yi wace irin ishara kusan jarabawa da Allah ya jarabe mu da ita musamman a wannan jiha ta Sokoto musamman marigayi malam Usman Buda wanda Allah ya karɓi rayuwa ce ta hanyar wasu makiya addinin musulunci makiya sunnar manzon Allah an haka shi kashi na ganganci wanda muna roƙon Allah ya isa ma wannan bawan Allah Allah ya karɓi shahada ce dalilin hoda yasa an haka shi malam Usman Buda shine aya ta Alqur'ani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to kun ga kenan in za a kashe in za a kashe malam Usman Buda akan wannan aya mimin bar mu wallahi aqidar da an haka shi malam Usman Buda akanta wallahi akanta muke ku diba yadda Allah ya yayi abinda malamai suke cewa at-taqdimu ma haqquhu at-ta'khir yufidul hasar wato iyyaka na abudu kai kadai muke bauta wa iyyaka nasta'inu gare kadai muka neman taimako wa idza sta'anta in billa in zaka nemi taimako nemi taimako ga Allah shi dai daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to lalle an kashe malam Usman Buda ko muna kyautata mai zatun yayi shahada muna kyautata mai zatun yayi shahada muna roƙon Allah ya karɓi shahada ce amma me ya biyo baya shine jinin malam Usman Buda ba zai tafi ga banza ba ina sakin wannan sako don gwamnatin jihar Sokoto ta sani muna da wayo muna da basira muna da hankali wallahi da idanu biyu muka kallon ku saboda kashe malam Usman Buda yau kusan kwana goma sha wani abu kusan sati biyu da kashe malam Usman Buda yanzu da nika yi muku magana ko kaza ba a kama ba ku da Allah an yi adalci ta'aziyya da majalisar sarkin musulmi da gwamnatin jihar Sokoto ba wanda ya yi ta'aziyya ku da Allah sun yi muna adalci musulmi mumini a kashe shi saboda la ilaha illallah kashi na zalunci sannan kuma kowa ya yi shiru to ina yan siyasa mu mu wallahi ba mu goyi bayan ku don komi ba sai don addini tunanin adalci shi yasa mun ka goyi bayan ku wallahi ba za mu taba mara muku baya akan abin da yake zalunci na ba amma ku bari in ba ku misali tsakaninku da Allah inda dan dan mai girma gwamna an haka she mahota ana kawo wayo ba a kama kowa ba tsakaninku da Allah inda ɗanɗan sarkin musulmi an haka shi ana kawo yau ba a kama kowa ba to in ba ku sani ba ku sani ba yanzu an ka shirya wannan abubuwa ba sallar da ta wuce a hilin idi gaban sarkin musulmi gaban tsohon gwamnatin buwal gaban kwamishinan 'yan sanda gaban darakta ss wani malami ya tashi cikin hilin idi ya ce suna ba da tayim dan nan zuwa bayan sallar layya wallahi in ba a yi wani abu ba za su ɗau mataki za su tura baraden sunna amma yanzu ba za su shirya wani abu ba sai wannan lokacin muka ɗauki waɗannan maganganun mun ka kai ma duk wani jami'in tsaro da akwai jihar Sokoto sai da mu kai mai mun ka kai bidiyo mun ka kai rubuce babu abin da an kai wallahi an sa jallayi an kai ƙarshe wallahi insha Allah an sa jallayi an kai ƙarshe abinda nika yi muku nuhi duk wanda ya ce ba a ɗaukar doka in an yi muku kakkura ma to ya hidda wasu ayoyi a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in an kai muku ukuba kurama gwargwadon wanda an kai muku aya ce ta alkur'ani munafikin Allah mallamin hada zo san zama fassara. Allah ce fa mani itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum duk wanda ya tsallake muku iyaka yayi muku ta'addanci ku gwargwadon wanda yi muku Allah ce wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun misluha wa jazaa'u sayyi'atin sakamako na mummuna sayyi'atun misluha mummuna makamanci ne an yi muna mummuna ko ba a yi muna ba mun kai ga hukuma ko ba mu kai ba mutanen da sun haƙashe shi malam Usman Buda duk wanda a sakwata in yana da alaka da mutanen mahota ya san su wannan kilif na bidiyo da ka yawo da mutumin da an rike da yuka da wanda ya buga mai sanda ba wanda bai san su ba duk wanda da alaka da mutanen mahota da wanda ya fara jawo jidalin da wanda ya fara jan abin maganganu har an ka fara jiwa ce duk an san su wai abin da ya kamata ku sani wai me ya hana a daukar musu mataki shine majalisar sarkin musulmi ba ta da ra'ayi da a hukunta su saboda an saba ma ra'ayin wasu malamai da suna da matsayi majalisar sarkin musulmi to abin mamaki ba su majalisar sarkin musulmi ba don sun yi adawa da a hukunta wannan bawan Allah ba abin mamaki na ba amma gwamnatin jihar Sokoto da za ta runce idanu wai saboda jin nauyin majalisar sarkin musulmi a ke daukan mataki ku tuna lokacin da kuna kamfin na yawon neman zaɓe wani irin sharri an ba a kulla muku ba wannan majalisa duk wani basaraki a birnin Sokoto an zauna da shi an yi mitin da shi cewa yayi kokarin ganin ba ku kai labari ba saboda Allah ya gwada muku shine alƙawi mai ƙarfin da babu wanda ya yi ƙarfi ne ba ku iyawa ba ku da ƙarfi ba ku da dama Allah ya kare masu damar ya ba ku mulki yanzu a zo a kashe mumini cikin birnin Sokoto ku kasa ƙwato mai haƙƙi ne kuna tsammanin Allah ya ƙyale ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sahihi yace law anna ahlas samai law anna ahlas samai da halittu da suke sama wa ahlal ardi da halittu da suke kasa shine law anna ahlas samai wa ahlal ardi taraku fi dammi mu'minin la akabbahum Allahu fi nar manzon Allah yace halittun sama da halittun kasa da za su yi taron dangi akan jinin mu'mini guda la akabbahum Allahu fi nar wallahi sai Allah ya jicce su a cikin wuta ma'ana inda za su yi tarayya wurin kashe mutum guda Allah zai iya jicce su a cikin wuta haka cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl rajulin muslimin gushewar duniya ta ruguje yahi sauki wurin Allah daga kashe mutum guda musulmi don haka muna kira ga gwamnatin jihar Sokoto ku ji tsoron Allah wallahi inda gwamna zai kira commissioner of police na jihar Sokoto ya kira director SF ya ce mutumin da aka kashe mahota ina son 24 hours a kawo waɗanda sun kashe su ina yi muku rantsuwa da Allah ana kawo su to amma me ya hana kuma wallahi gwamnatin Sakkwato kukun kun kai cancanta kuwa ahlus sunna adalci don yan bidi'a ɗan uwansu sun kai ahlus sunna sun karuhe kai da ragga kuma in ma kuna ganin waɗannan malaman kuna jin nauyin ku saba musu na kalubalance ku duk cikin su har masu cewa suna yanku. su nuna muku kilif ko da na minti biyar da sun ka taba tara mutanen su sun ka ce ayi ku wancan lokacin kowa bai iya hitowa ya ce ayi ku don kana cewa ayi su majalisar sarkin musulmi na daukan ma mataki amma haka an ka ruhe kai da ragga an ka goya muku baya an ka yi addu'o'i yau da rana tsaka tun ba a fara tahiya ba kun fara gwada muna halin ban sha hada muku nace muku duk yan siyasa iccin kabari na ba ta fara bayyana ko ba ta fara bayyana ba to ba za mu bar jinin malam Usman ya tahi ga banza ba wai kun san abin mamaki ba ho a kamo waɗanda sun haka shi malam Usman ba mutumin da ya yi bayani in ba ku manta ba akwai wani dokta ma'aikacin dabbobi wanda ya hito ya yi wasu bayanai to kun san waɗannan bayanan shi bai san an yaɗa su ba wani dan uwa ya kira shi ga waya yana tambaya ta sai ya hito da hakikanin abin da ka faruwa cewa ai wannan bawan Allah kadiyan malam Idris Bauchi ta an ka dauko yake cewa eh ai ba a neman taimako ga kowa sai Allah sannan ba a cewa don Allah don Annabi sai kawai wani ya ce wallahi mu ko don Shehu Usmanu ana cewa muna cewa ka zagi manzo Allah daga nan an kai mai ribiti an ka fara jiha tai to abin mamaki wai shi wannan mutum kuma mahota barazana an kai mai da rayuwa don me ya hito ya kwada cewa ba bisa ga gaskiya an haka shi malam Usman ba don Allah sakwata ta shiga wani hari ko ba ta shiga ba to ba shi zai baku ku mamaki ba da ga ana yi mai barazana ga rayuwa ce sai wurin DSS ya kai karar wanda ya hidda wannan boys ɗin wai don ku san bala'in da ake ciki ba fa magana a kama waɗanda sun haka shi malam Usman ba a waɗanda ka faɗin ga abin da ya faru yanzu su aka su aka target don haka ya kai ƙara da yake Allah ya sa jami'an tsaro na farin kaya na jihar Sokoto suna da hankali suna da basira kuma na sha faɗa muku suna da dama muna roƙon Allah ya sa su tabbata a cikin wannan yanayin bayan an kira mutumin misa ka hisuwa ana ƙararka mutumin sai ya kira ni ni ni magana da jami'an tsaro muka tattauna ina yi muku rantsuwa da Allah ba don da Allah ya sa suna da hankali da basira ba wallahi da wani labari akai don maganar wai waɗanda sun ka hidda labarin kashin malam Usman aka masu muna raye wallahi sai dai a gama mu gaba ɗaya a kashi saboda haka mu muna da list na waɗanda sun haka shi malam Usman yan uwan malam usman duk wanda an zauna ranar da an ka zo da gawar malam usman inda yana tare da mu ya ga yadda uban malam usman ya taho cikin yanayi ya zautu yana maganganu waɗanda ya hita hayyaci ne yana faɗin cewa malam usman shi kaɗai shi na ka taimaka mai bai da inda ya ka samu naira guda sai ta hanyar malam usman malam usman ya bar duniya yana da iya guda shidda uku maza uku mata ba su da gaba ba su da baya an kashe su kashin gila in gwamnatin jihar Sokoto ba ta iya hukunta waɗanda sun haka kashe kuma tana son a zauna lahiya to ta biya diyan malam Usman don haka duk wani wanda ya ce muku an san ahlus sunna da zaman lahiya ku ce kawo ubanka a kashe mu taro mu zauna lahiya saboda haka wallahi ba sunna ta ba ku zauna ana ɗauka ku ɗai bayan ɗai mi ka nuna haka hukuncin da yan bid'a sabbata sun kawa duk wani ahlus sunna kenan ko ka zo ka yi musharaka da su ka yi musu mudahana su a wurin su jininka ya halatta shekaran jiya akwai ɗan uwa ɗalibin mu na nan muke tare da shi a nan cikin gidadawa ya zo ana magana ya ce an zalunci malam usman domin abin da malam Idris Bauchi ka hodi gaskiya na kai tsaye ɗaya eh, yaran waɗannan yan bid'a sun ka ce wallahi muna muna maimaita abin da an kawo malam Usman yanzu muna cewa ka zagi annabi kaka kaka an ka samu an ka dauke shi yanzu haka magana tana kai to mun kai magana kotu don Allah yanzu in mun ka zauna haka ba haka za a bi a kama kashin mu ba saboda haka kofa bude in gwamnatin Sokoto na son a zauna lahiya da gaske take zaman lahiya take bukata to a kamo waɗanda sun haka shi malam Usman in ba a kamo su ba wallahi kurama wallahi ɗan uwan malam usman ni dai murtala bello ina tare da ku wallahi ku rama in ku rama manya za su yi magana don Allah majalisar sarkin musulmi bata ji kunya ba a kashi baura mai alhorma sarkin musulmi yayi alawar dai abi a ji kawahin yada labarai manyan Najeriya suna maganganu yau ga mumini an kashe saboda la ilaha illallah duk ina yan siyasa nan da ka bugo muna waya suna cewa Allah ya ƙara taimakon ku muna ganin sa kuna yanzu mu ga addini an taba mu ji kuce komai ba saboda haka in akwai wanda ya san yana aiko na karin kumallo kashe kuma aikowa wallahi wannan abin iya gaskiyar mu muka yi da'awar da gaske muka yinta mu alakan mu da ku alama alaka ta ta gaskiya abin da ya samu ka goya muku baya tsammanin za ku yi gaskiya za ku yi amana wallahi babu abin da ya kare gwamnatin bol in ba zalunci ba kar ku aza wai akwai wani abu duk abin da kuka jin kunta ka ya hiku ka tai amma zaluncin da yayi mutane sun kai mai addu'o'i wallahi shi ya kare saboda haka ƴan uwa ku zama cikin taitayinku dama ka'ida an san ahlus sunna suna bin tsari suna bin umurni amma ku sani an kai mu bango an kai mu bango maganar mu zauna ana ɗaukar ɗaya bayan ɗaya ana kashewa wannan magana ta ƙare gwamnatin jihar Sokoto in ba ku sani ba ku sani maganar zaman lahiya ba yadda za a yi waɗannan yaran ɗan mun gindi sun ka samu kuma wanda ba birnin Sokoto ba sai ka ji ana cewa ai mutane na da ba da alaka da addini tsakanin ku da Allah su waɗannan malaman da addabaradin sunna da suka turawa ana kashe mutane dama masu ilimi suke turawa wanda bai sani ba in baka san area boys ba yan sara suka yan kale suna aggare su su suka ce ma baradan sunna turawa akai wallahi a tura a ce a kashe ka kuma dai in kai ka hi kowa rashin ganewa mun nuna malami cikin jihar Sokoto ya faɗi cewa abinda ya sani za a zo a yanke malam Musa Lokuwa a bi gida gida a yanke ɗalibai ne ya faɗi abinda ya sani mun kai ma jami'an tsaro har yanzu magana da aka yi ba a yi wani abu ba yanzu to jiran muka sai an gama kashe ƴan uwanmu sannan mu ce jami'an tsaro su yi wani abu akwai ƙungiyoyin lauyoyi na jihar Sokoto da sauran wasu kungiyoyi sun yi rubutu rubuce amma duk rubuce-rubucen su ba su tasiri in gwamnatin jihar Sokoto ba ta samu abin hannu ba kuma wallahi akwai abin mamaki har a ce wai gwamnatin Sokoto ta tsaya sauraron wasu sarakuna da wasu malaman bid'a waɗanda ba su goyi bayan ku ba a harkar siyasa ma zagon ƙasa kai kun san abin mamaki Malam Musa Ayuba Lukuwa da ya kawo musu gaguya majalisar sarkin musulmi ta rasa yadda za ta yi da su sai an ka tara malamai an ka ce a wa Malam Musa Lukuwa kazahi a ce zagin Shehu Usman ya kai kuna fahimta don haka an kasa malamai sun ka ci gaba da wa'azi ko ina wallahi ba mu yadda ana cin mutuncin Shehu Usmanu ba darakta san in baka iyawa kwamishinan yan sanda in baka iyawa wallahi za mu kira taron Shehu Usmanu cewa mu zo mu dauke mataki suka yi ta wannan hayaniyar ƙarshe kun san abin da an natija su sai suka ce kuma shi malam Musa Lukuwa wani ya karbe mai gindi a jihar Sokoto kuna fahimtar yadda magana take don haka dama in makirci in kana dan cikin gari duk makircin da aka shiryawa ka san shi sai an ka sa mallamai in dauran aure an ka zo duk mallamin da zai addu'a Allah bawan Allah ga Allah ka gwada wanda ya samu bakin ciki Allah ka sa shi bakin ciki Allah ka isan mashehu Usman Allah ka yi mai kaza waɗannan da ka darme mai gindi Allah ka kare su wa aka nufin sun ka darme mai gindi ku aka nuhi ku ku ku da kun ka samu gwamnati kuma wallahi babu gindin da kun ka darme muna wallahi babu shi ko sadda muna muna magana akan ku lokacin kahin zabe wallahi babu gindin da kun kadar mai muna ba ku ba mu komi ba ko san dan siyasa bai da ruhin asiri ko wallahi babu abin da sun ka ba mu wallahi ni in ma taba in ma haɗu ido da ido in ga shi wanga gwamnan da ya ci wallahi sai bayan an ci zabe sai ina ni ganai ina ni ganai suna can suna goggorewa suna cewa congratulations za a yi shi ya bugo yace do Allah yana son ya taho ya gaishe mu wallahi haka an kai ko ba irin gaisuwar da aka taho da jikka ba komi bai taho da ita ba dan ya san mu ba kuɗi muka so gare ba dan wallahi kun san bai cin gwamnati ba a ko kare komi ba mu fara buɗa mai wuta in muna buƙatar wani abu gare shi ya san wallahi gaskiya ita ta haɗa mu da shi kuma wallahi yau in ya bar gaskiya muna kece takaddat saboda sana'a muka yi babara muka yi ba ba sadaka muka jira ba don haka in ma kana da alaka da gwamnati ko kana ganin cin mutunci na ko wani abu to haka mun kai ma gwamnatin da ta wuce misa sannan muka ce cin mutunci na ba abu na biyu babban malamin musulunci malam idris abdul aziz da bauchi ku sa shi cikin addu'a ku yi addu'a cikin sujuda Allah ka wa gwamnan Bauchi wadda takarda ka yi cikin ruwa Allah duk bukatan da aka gwamnan Bauchi Allah ka hana mai ita Allah ka kare shi sanda bai tsammani Allah ka jarabai da sun mulki ka hana mai mulki ya Allah ga gwamnan Bauchi nan ya sawo malaman addini gaba ya zalunci malam Idris ya Allah muna tawassuli da sunayenka da sifofinka ka yi wa'azi da shi Najeriya ya Allah ka kare gwamnan Bauchi duk wanda adda kulli cikin abin da aka wa malam Idris Abdulaziz ya Allah ka jarabe shi da musibar da bai imani muslima ya Allah ka isan ma musulunci jama'a ku sani fa akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in malam Idris Abdul Aziz yake gidan yari akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in an haka shi malam Usman Buda wai don Allah ahlus suna haka za a yi shiru kuma ina jagororin ahlus sunna Najeriya bai kamata su zama bakin su ɗaya ba amma duk an yi shiru don Allah bai kamata ku ji tsoron Allah ba wallahi wannan matsala ta malam Idris in an haƙare da shi gawa an kai da sauran an kai muna roƙon Allah ya sa ahlus sunna Najeriya su gane shi wa malam Idris Abdul Aziz mahita Allah wannan abin ya sa ya zama kafara gare shi yan bid'a suna nan sun sawo malam Alƙasim hoto gaba kun san dalili saboda ya haɗe wata magana to abinda zai baka mamaki hatta 'yan uwa ahlus sunna wai su ba su san ta haƙirin dan bid'a aqida ta cikin aqidun ahlus sunna duk littattafan mu na aqida zaka ga akwai ta tahqiri walaƙanta ɗan bid'a da rashin girmama shi da rashin ɗauka ce wata tsiya saboda izza ga sunna take ba ga bid'a ba to abinda muka cewa zage-zagen da 'yan bid'a kai da wasu masu gani-gani mu abinda muka cewa farfesa makare in ɗana ya fito ya karyata abinda malam alƙasin hotore ya faɗa mu ko insha Allahu za mu yi amfani da dama cewa MTM su kawo muna maganar da malam alƙasin ya yi da shi don kowa ya jiya a gano an makaryaci in ka isa farfesa makari ka bar tura yara jahilai suna zagin malam alkasin hotoro kuma wallahi raddi akan cewa wai malam alkasin hotoro magana akan ai kazana wallahi kare ilimin malam alkasin hotoro kamar sha biyu na ranar aka ce rana bata bullo ba mi mutane za su ɗaukaka mahaukaci kuma ko mahaukaci tuburan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 don haka ku sa shi cikin addu'a dan uwa ne mai addini mai riko da sunna muna roƙon Allah ya mai rahama Allah ya sa ya huta labari mai daɗi irin yadda waɗanda an nan lokacin da ya cika labarin da suke basuwa to sai mu ce wannan abin shi ke cire muna damuwa muna roƙon Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ita an makoma ta yi kun ga rayuwa haka take ko da mun ka ba da hutu ta hiyar da zamu yi da shi mun kai karatun ƙarshe shekaran jiya sai ga wannan jarabawa Allah ya jarabe shi Allah ya ba ƴan uwa ne hankuri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu